Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin matar Nasar wallafar Aisha Altu. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin mu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce Safna ta ce wa Nasar ita dai ya bi mata kanwarta a hankali kar ya sauke mata waɗannan kwanakin da ya tara domin dai ita budurwa ce ba tsofaffin hannu irinsu ba. Baki kawai Nasir ya rike yana faɗin kai me kika mai da ni ne safna ta fara tafiya da kyar da katon cikinta tana faɗin oho ni dai ban ce ba da kallo kawai nasar ya bi ta yana dariya sannan ya sosa sajensa cikin shauki mai tsanani a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba Jalila ko na komawa ɗaki kan gado ta zauna tana mai da numfashi kunya duk ya ishe ta sai da ta ɓata lokaci kana ta miƙe ta isa kan dirawar mudubinta. ta ɗauki wayarta ta lalubo lambar hajja ta kira ta saka gaisa ta yi mata ban gajiya har ta bawa malam ibrahim suka gaisa kafin su yanke kiran daga hajja inna mariya matar babanta ta kira ita ma ta yi mata bangajiya ba su rabu ba sai da ta kare mata wasu nasihohi daga ita sai hajiya sahura ita ma suka gaisa ta yi mata bangajiya ita ma din nasihar ta kare yi mata kafin su yi sallama daga nan banɗaki ta shiga ta yi wanka ta ɗauro alwala sallar isha'i ta gabatar tana kokarin cire hijabin jikinta nasir ya shigo cikin ɗakin da sallama da sauran jalila ta waigo tana kallon sa ta zaro idanuwa tsayawa yayi yana saka hannuwansa a cikin aljihun jallabiyar jikinsa baka fuskarsa na fitar da wani annuri na yau fa babu sauki sai Allah cikin muryar sanyi ya ce zaro idan na meye ko ba mara maraba da ni ne na koma sauran mai da idan ta kasa ta yi sai ta juya tana nan na dardumar da ta yi sallah tana faɗin a'a ka shigo abin kaya nasar murmushi ya saki sannan ya ƙara so gabanta hannu ya sa ya karɓi dardumar hannunta yana faɗin a'a me yasa kika ninke ta ai za ta yi mana amfani yanzu nan da sauri jalila ta kalle shi cikin son karin bayani ƙarashin faɗa da rumar yayi yana faɗin kina da alwala kai ta gyada ba ta yi magana ba ya ce oke sallah za mu yi domin godiya ga Allah da ya sake ba mu damar zama a matsayin ma'aurata cikin sanyi jalila ta ce to bara na kira anti safina sai mu yi tare da ita ta faɗa tana shirin fita da hanzari ya riko hannunta yana faɗin waye gaya miki da ita za mu yi ita fa mun riga mun yi tata tun a daren farkon ta wannan naki ne jalila roƙon zuriya ɗayi ba zami ko ba kya so wani irin ta ji ta yi saurin zame hannuwanta tana gyaɗa kai murmushi ya yi shi ma yana faɗin yauwa ki damu da antinki ta riga ta kwanta ta ce miki sai da safe ajiyar zuciya jalila ta sauke bata yi magana ba shi ma bai yi magana ba illa ya juya ya ta da sallah ta tsaya a bayansa ta fara bansa sallar bai wani ja da nisa ba raka biyu suka yi domin nasir a kage yake ya ji jalilansa a jikinsa sun zama ɗaya addu'ar ma bai tsawaita ba illa kama kanta da yayye mata addu'a suna gamawa ya miƙe yana faɗin matar nasir a yi min haƙuri na shigo ɗakin amarya ba kazar amarci abi ni bashi gobe zan biya jalila na zaune ta ce an yafe maka duka baki ya washe yana faɗin da gaske kanwata kai ta gyaɗa mai tana dariya cikin farin ciki nasir ya ce na gode amma dai ina fatan ban da daren amarcin nawa aka yafe min ko ya faɗa yana kafe ta da idanuwa cikin jin kunya jalila ta sunkuyar da kanta tana faɗin har da shi mana ido ya zaro lokaci ɗaya yana faɗin tab kar ma ki fara domin yau matar nasar za ta ɗinke da nasar ɗin ta tsab jin haka ya sa wata kunya ta ƙara kama jalila domin ta gama fahimtar inda nasar ɗin ya dosa gefe ɗaya kuma tsoro ya cika mata rai kofa nasar ya je ya rufe kafin ya shiga banɗaki ya bar jalila zaune a nan tana ganin shigarsa ta miƙe da hanzari ta isa gaban akwatinta ta ɗauko rigar baccinta wata doguwa mai shara-shara da hanzari ta kwaɓe hijabin jikinta ta saka ta ta karasa gaban mira ɗin ɗakin ta shiga fesa turare da humra jin kamar motsin fitowa ne ya sa ta koma ta fara ƙoƙarin rarumar hijabi daidai lokacin nasir ya fito cikin kallon lallai ma yarinyar nan ya ce ki bar wahalar da kanki wajen saka hijabi matar nasir na yi miki alkawari yau ko duka kayan ki zaki saka ba zai hana nasar mai da ke cikakkiyar mace ba ya faɗa yana kafe ta da ido cikin kunya da rawar jiki jalila ta saki hijabin ya silale a hannunta ta saka hannuwanta ta rufe kirjinta wanda gaban rigar ya bayyanar da halittar kirjinta cikin wani yanayi ya fara taku zuwa ga jalila kowane takunsa har cikin zuciyarta take ji sai da ya zo gabanta yana kallon cikin idanuwanta kana ya saka hannu ya cire jallabiyar jikinsa gaba ɗaya surar jikinsa da zatinsa sun gama bayyana rinsa ido jalila ta yi jikinta na rawa ta juya baya tana faɗin don allah ya nasir bata karasa ba ta ji wani irin a jikinta lokaci ɗaya nasar na matse ta a cikin jikinsa ta baya da wani irin salo ya saka hannuwansa ya bambare hannuwanta da ke ƙirjinta ya maye gurbi da nashi hannun jalila kuwa jikinta ne ya fara rawa domin abubuwan da nasar ke mata ya yarmu tunaninta sai saka hannu ya ɗago fuskar jalila yana kallon cikin kwayar idanuwanta Ita ko ido ta rintse hawayen da suka cika idanta suna zubowa bai tsaya lallashinta ba ya sunkuya yana lashe hawayen nata kafin ya gangaro wajen idanuwanta ya saka harshe yana tsotse hawayen wajen jikinta ne yake kyarma kamar ana janta da wutar lantarki bata san lokacin da ta fada jikinsa ba ta kankame shi rungume ta ya kara yi yana matse ta a cikin jikinsa sannan ya fara tafiya da ita zuwa gado sai je ta yi kawai sun fada kan gado ta baya ta fada jikinsa tana ta faman ƙoƙarin kwace kanta amma ya kara rikonkume ta ya saka hannu ya rage hasken ɗakin bata samu zarafin magana ba ya rufe bakinta da nasa kankace kobo nasar ya gama rikita jalila shi ma ya rikita kansa Haka dai har Allah ya taimaki Nasir ya raba Jalila da budurcinta. Sannan ya rungu mota yana ta faman sa mata albarka, faɗi yake Allah ya yi miki albarka. Hakika kin cika matan Nasir tunda kika kawo masa budurcinsa, ya faɗa yana sumbatar ta a goshi kafin ya ƙara rungume ta kamkam. Lokaci ɗaya kuma ya miƙe ya shiga ban ɗaki, sai da gyara jikinsa ya haɗa wa Jalila ruwa mai zafi, ko da ya fito har bacci ya sace ta. bai tashe ta ba sai ta kawai ta yi a cikin ruwan zafi ta farka tana kuka shi kuma yana aikin lallashinta shi ya taimaka mata ta gasa jikinta sannan ya naɗo cikin tawal suka dawo ɗaki haka dai suka koma suka kwanta da safiya kuwa kunya ma ta hana jalila fitowa falo sai safina ce ta biyo ta har ɗaki domin tun safe nasar ya fita zuwa aiki domin aikin banki babu hutu duk kumbiya kumbiyar jalila sai da safina ta fahimci wani abu ya faru dariya take wa jalila cikin ranta cikin dabara safna ke ƙara bawa jalila shawarar yadda za ta kula da kanta jalila ta ji daɗi domin ruwan zafi ta yi ta shiga shine ya taimaka mata ta ɗan samu sauƙi Rayuwa ta yi daɗi kuma ta zama cikin farin ciki. Haka Jalila ta shafe kwanaki bakwai ɗinta suna cin soyarsa da nasar Tun tana jin kunyarsa har ta zo ta fara dainawa. Saboda yadda ya zage yana cire mata kunyar. Kafin a rufe sati ɗayan nan sun riga da sun zama jini da hanta. Kowa bai san damuwar ɗan uwansa. Safna kuwa tana ƙoƙarin danne kishinta. Shi ma nasar ɗin yana ƙoƙarin kwatanta adalci a tsakaninsu. Jalila kuwa tana ƙoƙarin taimakawa da duka ayyukan gida saboda tsofan cikin Safna Hafna da suka gama wa shirin haihuwa yau ko gobe. Tsakanin Jalila da Nasir aka rasa cikinsu wane ne ya fi nuna tsantsar kulawarsa kan Safna. Jalila dai ta ɗauke nauyin kowane aiki a cikin gidan nan ta hana Safna taɓa komai. Nasir kuwa shi ma yana iya bakin ƙoƙarinsa. Kafin ya fita shi zai shirya Safna domin Jalila ta bar wa Safna kwananta saboda halin da Safnan ke ciki kada haihuwa ta tashi cikin dare baya kusa. Wannan halaccin da Jalila ta yi wa Safna ya ƙara mata wata kima da girma a idanuwan Nasir ɗin da kuma Safna. Hajiya Sahura ta gaji da kawaici ta kira hajja a waya ta yi mata zancen ya kamata safna ta dawo gida ta haihu saboda can daga safnan har jalila da nasir ba su san komai a bangaren haihuwa ba ya kamata ko a ɗauko ta ta dawo gida ta haihu ko kuma a tura wata babba ta zauna da ita nan da nan hajja ta fahimci cewa hajiya sahura na buƙatar 'yarta a tare da ita kuma abin da ta gaya mata gaskiya ne su yara ne ba za su iya kulawa da ita ba nan take ta ce mata kar ta damu za ta kira nasar su yi magana bata kira nasar ba sai da suka yi shawara da malam ibrahim wanda ya shiro kawai yana sauraron ta kafin ya sake numfashi yana faɗin hajja hajja sau nawa na kira ki ta muskuta tana faɗin sau biyu ya da kai yana faɗin abin da nake so da ke shine ki cire bakinki ki cikin sha'anin mata da miji dan Nasir yana ɗanki bai kamata komai na harkar rayuwarsa da iyalansa ba ki dinga shiga ina ruwanki da haihuwar matarsa bai fi ki sanin ta kusa haihuwa ba ne idan yana da niyyar dawo da ita gida ai da tuni ya maido ta tunda kika ga haka to ba shi da ra'ayi ne hajja ta yi jagwale tana faɗin haba malam uwar yarinyar nan ta nuna tana bukatar yarta ta haihu a kusa da ita tsaki ya ja ya ce na ji tana bukatar yarta kusa da ita ba ta da lambar nasarin ne ko kuwa domin kina uwarsa sai ya zamana komai na rayuwarsa sai kin masa dole kai hajja ta girgiza cike da sanyin jiki malam ibrahim ya ce to ki kama bakin ki kawai ki zira masa ido idan ya kira ki ya ce matarsa za ta dawo gida haihuwa falillahi alhamdu ki bi shi da addu'a idan bai kira ki ba kar ki kira shi yana da kyau ko mu iyaye mu koyi kama kanmu ga shiga sha'anin 'ya'yanmu ko don tsira da mutuncinmu cikin sanyin jiki da na baki hajja ta furta kenan malam Da nan hajja ta bar maganar kiran nasir da hajjiya sahura ta kara kiranta sai ta ce mata hajjiya ni a gani na gara mu zura musu ido idan ya kawo ta shi kenan idan kuma bai dawo da ita ba ma duk ɗaya ne na tabbata ba zai bar ta haka ba zai kula da ita jin haka yasa ta fahimci inda hajja ta dosa ba ta son takura wa ɗanta ne sai kawai ita ma ta bar maganar saboda da ta fara wa alhaji badamasi maganar shi ma dole ya dakatar da ita dole ta yi shiru da bakinta nasar kuwa ko alama bai yi tunanin mai da safina gida ta haihu ba gani yake ga shiga jalila sun isa komai shi yasa dukkaninsu ba su damu ba hatta ita ma safunan harkokin gaban su kadai suke yi lokaci daya da kaunar juna mai cike da muradi da soyayya mai tsafta kwanciyar hankali tare da wata tsaftatacciyar soyayya ake gudanarwa tsakanin jalila da nasir gefe ɗaya kuma a fahimtar juna da safna da ta ajiye keshin jalila gefe suna gudanar da keshinsu mai tsafta ba sa nuna keshin junansu sai abin da ba a rasa ba gefe guda kuma nasir ya rungume matansa cikin soyayya da kauna baya nuna bambanci ko kaɗan suna kuma ci gaba da kula da safna da abin da ke cikinta wanda kuma tuni suka gama siyan kayan haihuwa tsakanin jalila da nasir aka rasa waye wani rawar jikin ganin haihuwar safna cikin safna ya wuce wata tara yana cikin na goma ne har babban asibitin bauchi suka je suka ce musu babu matsala nan da sati ɗaya idan safnan bata haihu ba su dawo a yi mata cs dama already nan take zuwa awanta hankalinsu ya tashi sosai jin bayanin da likitan ya yi musu barin ma safuna da abin ke jikinta ta fi kowa shiga damuwa nasir ne da jalila ke kara kwantar mata da hankali sun kama bakinsu sun yi shiru ba su gaya wa kowa ba daga can kano ko gwarzo ko hajiya sahura da ke kiran safuna tana jin lafiyarta sai dai kawai ta ce wa safuna ta asibiti tana tunanin kamar cikinta ya wuce lokacin haihuwarsa amma ta yi saurin layin cewa wai ai bai kai wata tara ba Ita dai Hajiya Sahura shiru kawai ta yi, amma tuni take lissafi da cikin jikin safunan ba tare da ta sani ba. Cikin ranta tana fatan kada a samu wata matsala ga shi haihuwar fara ce. Har satin ya kare shiru safuna ta haihu ba. Dole suka yi shirin maida ta asibitin ranar kuma da safe ta tashi da nakuda sai dai kuma tana zubar da jini cikin tashin hankali jalila da nasara suka kwashe ta zuwa asibiti tana ji ana faɗin nakudar zubar da jini ba ta da kyau suna zuwa aka karɓe ta cikin gaggawa likitoci na ta faɗan me yasa ba su kawo ta tuntuni ba sai da jini ya yanke mata su dai ba su da ta cewa jalila kuwa banda kuka babu abin da take yi nasir ne ke tsaye shi ma kamar ya saki kukan ba su jima da shiga da ita ba likita ya fito ya kira nasar ofis ɗinsa da hanzari suka bi shi da jalila suna rigyargen shiga cikin fada yake faɗin safna ta rasa jini mai yawa kuma mahaifarta ta yi rauni sosai saboda shan magungunan hana ɗaukar ciki da ta yi hakan ne ya saka mata zubar jini sosai saboda haka suna buƙatar jini leda biyu wanda za su saka mata sannan kuma suna buƙatar saka hannu saboda za su yi mata cs domin ceto rayuwarta da abin da ke cikinta. jikin nasir na rawa ya rattaba hannu da gudu ya tafi wajen biyan kuɗi allah ya sa ya zo da walet ɗin shi atm ɗinsa na ciki ya ba su suka cire da shi aka je ɗakin gwajin jini aka ci sa'a nasa ya yi daidai da nata aka ɗebi leda biyu wanda za a ƙara wa safna bayan an yi mata cs fadin irin tashin hankalin da jalila da nasir suka shiga ɓata baki ne suna cikin ɗakin da aka kai shi don ya huta bayan an ɗebi jininsa jalila na gefensa tana kuka tare da addu'a domin tuni suka shiga da safna ɗakin tiyata Nasir na kwance yana kallanta cikin kasala ya ce, "Don Allah Jalila, ki bar wannan kukan hakan, kina ƙara min wani tashin hankali bayan wanda nake ciki." Dagowa ta yi idanuwan ta jajar tana faɗin, "Ta ya zan daina kuka ya Nasir, alhali ‘yar uwata tana cikin halin mutuwa ko rayuwa, ba zan iya ba wallahi kukan zuwa kawai yake yi." Ido ya rintse yana faɗin, "Na sani, amma ta fi buƙatar addu'arki fiye da wannan kukan da kike yi." Rausayar da kai ta yi bata ƙara magana ba. amma ta tsagaita da kukan tana share kwalla ajiyar zuciya nasir ya saki ya mai da kansa ya kwantar cikin bugawar zuciya suna nan zaune shafewar awanni uku babu wani labari jalila da ta gaji da kukan ta haƙura ta dago kai tana faɗin ya nasir har yanzu shiru ba su fito da anti ba ta faɗa tana jin taruwar kwalla a cikin kwaramin idanuwanta ya buɗe baki zai yi magana kenan wata nas ta buɗe kofar ɗakin ta shigo ɗauke da jariri cikin wani farin shawal. dama da kayan haihuwarsa suka zo da sauri suka miƙe nasir da ke kan gado ya dirgo sai ga gaban nas din yana faɗin yaya sista bakinta na sakin murmushi ta ce ko ne kuka kawo safina masu canji a tare da shaida jalila suka ɗaga kai cikin son jin ƙarin bayani da hanzari ta miƙa wa nasir abin da ke hannunta tana faɗin an samu nasarar ciro mata ɗa namiji farin ciki ya cika zuciyar nasir ya rungume jaririn a jikinsa yana faɗin alhamdulillah jalila na dariyar farin ciki ta ce masha allah anti safunan fa tana lafiya Nos ɗin ta buɗe baki ta ce ku yi haƙuri. Zara ido Jalila ta yi tana faɗin haƙurin me ba dai safnan ta mutu ba. Ta faɗa cikin rawar murya. Nan take Nasir ya ji zuciyarsa na gudu. Nos ɗin ta ce a'a Bata ƙarasa ba kawai Jalila ta tafi lu za ta faɗi ta yi hanzarin tarota cikin tashin hankali. Cak ta ɗauke ta ta ɗora bisa gadon da Nasir ya tashi ta fita da gudu sai ga su da likita lokaci ɗaya tana mai bayanin abin da ya faru. Nasir ya ja suka fita waje bayan ya ba wa nasis ɗin da ke ɗakin su ɗaura wa Jalila drip. Tashin hankali ne ya sa ta suma sai da suka fita ya fara ba wa Nasir haƙuri akan cewa Safna tana cikin ƙoshin lafiya Yanzu haka ma tana ɗakin hutu don zuwa dare za ta farfado insha Allah ita kuma Jalila firgici ne ya sa ta faɗuwa amma zai koma yanzu ya ƙara duba ta. Donnan maganar ya kwantar wa da nasar hankali ya koma gefe ya ƙura wa jaririn ido wanda marabarsa da shi kaɗan ne sai da aka mai da jaririn ciki kana ya samu zarafin kiran waya can gwarzo ya sanar da su abin da ke faruwa. Hajja ta yi ta saka albarka ta ce tana tafa zuwa gobe insha Allah. Nasir ya kira wayar Hajiya Sahura ya gaya mata abin da ke faruwa. Ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta kira ƙanwarta Hajiya Maryam wata mijinta ya rasu tana gida ne ta gaya mata halin da ake ciki. ta ce kuma ta shirya ta zo su wuce baucin tare da safina ma tunda ita kanta jalilan ba lafiya ce da ita ba daga nan alhajiba da masu canji ta kira nan yake sanar da ita shi ma yanzu malam ibrahim ya kira shi yana sanar da shi nan take shaida mai shawarar da ta yanke ya ce hakan ya yi daidai ya kamata wani ya je can baucin saboda taimakon shi nasirin da ita jalilan kan kankace kobo haihuwar safna ta yada duka dangi nura da ke kaduna ma ya samu labari haka ma jabir wanda shi ma har yaransa mai suna badamasi da suke kira da walid ya yi wayo sakina ma hajiya saura ta kira ta a waya ta shaida mata can bice ma sai ga kiran mahaifin jalila Babban abin farin cikin ma shi ne likita ya tabbatar wa da Nasar Jalila tana da cikin watanni uku. Farin cikinsa ya ki ɓoyewa saboda murna ko da ta farfaɗo, ta ji antinta bata mutu ba sai murna suka rungume juna da Nasar suna farin ciki. Wajen la'asar Hajiya Sahura ta kira nasar tana gaya mai ga Hajiya Maryam nan tafi ita da Safina ya ji daɗin hakan sosai ya yi musu fatan Allah ya kawo su lafiya. Jalila ya gaya wa jin haka yasa ta ce ya maida ta gida ta je ta taho wa da safna wasu kaya da kuma ruwan zafi. Bai yi gaddama ba ya ɗauke ta suka tafi tunda har zuwa lokacin safnan bata farfaɗo ba. Yana maida Jalila gida wanka kaɗai ya ya koma asibiti da niyyar idan ta gama abin da take yi za ta kira shi ya zo ya ɗauke ta. Da haka suka rabu yana komawa asibitin safna ta farka Cikin farin ciki Nasir ya rangume ta yana saka mata albarka sannan ya ɗago yana faɗin hankalinmu ya tashi ki har da soma saboda tunanin rasa ki. sai a lokacin ne aka gano ashe ita ma tana ɗauke da ƙwaina. Dariya Safna ta saki cikin farin ciki cike da faɗin Allah sarki Jalila, Jalila matan Nasir kenan. Ga ta yau ɗauke da cikin Nasir, Allah abin godiya. jaririn ya mika mata suka haɗu suna kisan ɗin shi nasir na faɗin ashe haka haihuwa ke da daɗi ban taba zaton haka waɗanda allah ya bawa haihuwa suke ji ba sai yau safna na gode wa allah da ya ganar da ni tun kafin lokaci bai kure mana ba hawaye safna ta share tana faɗin bar kawai di mun so mu tafka kuskure ko na ce na so na aikata kuskure likita ya gaya min ƙwayoyin hana ɗaukar ciki su suka hana ni haihuwa da kaina mahaifata kuma ta yi yaushi sai da ka bani jininka saboda na rasa jini da yawa na gode na gode maka di na yi maka alkawari ba zan ƙara saba maka ba kuma na yarda gara mu yi koyi da iyayenmu da kuma al'adunmu na hausa fulani mu watsar da ɗabi'ar nasara waɗanda babu inda suke kai mutum sai ga halaka nasir ya gaɗa kai yana faɗin tabbas haka ne kam kowa ya bar gida gida ya bar shi Garan mu raka duba ga al'adunmu na Hausa Fulani waɗanda muka tashi muka ga iyaye da kakanninmu a kai. Murmushi suka sakar wa juna suka mai da hankalinsu kan jaririn da ke hannun safuna cike da so da ƙauna. sai da jalila ta gama komai ta yi wanka ta yi salar magariba kana ta zubo abincin da ta dafa tare da ruwan zafi ta saka a cikin kwando sai wata karamar jaka wacce ta sako wa safna zannuwa da kuma riga ta fito ta rufe gidan bata tsaya kiran nasar ba kawai ta samu adadi ta sau zuwa asibitin ya sauke take nan a bakin titi ta bashi kuɗin sa ta juya za ta shiga cikin asibitin ta ji an kwala mata kira tana juyawa ta ga safina da hajiya maryam cikin farin ciki da murna ta tare su suka rungume juna su ma suna ɗauke ne da jakunkuna da ledoji aka suka rankaya zuwa cikin ɗakin da safina take safina ta yi farin ciki sosai da murna ganin innarta da kuma ƙanwarta jalila kuwa suka rungume juna da safina wacce ke faɗin nan da wata shida ne kema kunya ta kama jalila ta rufe fuska domin nasir ya sanar da ita da suka koma gida Hajiya Maryam ce ke kallon su tana faɗin alhamdulillah masha Allah. Jaririn Safina ta ɗauka tana faɗin la ya Nasir ka cinye wasan kabar anti Safna. Dariya yayi bai yi magana ba ganin Hajiya Maryam a wajen. Safina ko harara ta maka mata cike da farin ciki. Nan dai Jalila ta hada mata ruwan zafi ta bata tunda likita ya ce za ta iya shan ruwan zafi. Sun dade a nan asibitin bayan an hada safina da Hajiya Sahura ta waya sun yi magana. Hajjama suka yi mata sannu da barka. Dole dai da dare yayi sosai Nasir da Jalila da Safina suka koma gida da sauran kayan. Suka bar Hajiya Maryam za ta zauna da Safna asibitin kafin a sallame ta. Kwanaki shida safina ta shafe a asibitin sannan aka sallame ta ta dawo gida. Lokacin kuwa 'yan uwa da abokan arziki Amurka suna ta zuwa duba ta suna kuma taya su murna samun karuwa da suka yi jabir ya zo shi da matarsa ba su kwana ba suka koma ya ce sai ana yi gobe suna hajjama sun zo ita da malam ibrahim da alhaji badamasi da hajjiya sahura tare da mahaifin jalila duk suka duba su suka koma nura ma ya zo shi ma a ranar ya koma saboda ranar ne za a sallami safna ana yi gobe suna ko da suka koma gida komai na hidimar suna nasir ya kammala shi raguna firɗa firɗa guda biyu ga sanin ɗaura a harabar gidan abinci kuwa dama daga restaurant ta yi musu bukin za a kawo musu zuwa gobe kwalayen abin sha ne kala kala aka yi ta saukewa kafin dare gida ya cika da baki sakina ta zo ita ma tare da wata yar hajiya sahura hajiya ya hana su matar jabir ma ta zo sai mariya matar baban jalila sadiya ma ta zo daga ta kai ta yi wa jalila kara sai hajiya maryam da safina da suka ra'e da zuwa gida dai ya cika sai hidimar arziki yake yi cike da farin ciki jalila ba ta zaune ba ta tsaye wajen hidimar safna da jaririnta wanda nasir ya yi wa huduba da ibrahim ranar suna kam an yi sha'ani sosai bangaren jalila kuwa kawayenta na makaranta duk sun mata kara sun zo mata suna ita da jalila kuwa sun ci kunshin su hannu da kafa suna kuma shiga suna fita na kayan alfarma kowa ya san matan nasir sun yi zarra a cikin tsara cikin safna ko jalila kabila babu mai iya gane mai jegon saboda yadda kowace ta ɗauki wanka cikin kayan alfarma. Gefe ɗaya kuma Jalila nana nike da Arif sunan da za su dinga kiran Ibrahim ɗin da shi kenan. An ci an sha an yi hotuna cikin farin ciki har da angon ƙarni wanda Jabir ya zo shi ma ya taya shi murna sai washe gari suka koma shi da mai ɗakinsa. Su Safina kuwa da Sakina sai da suka kara kwana kana suka koma rana ɗaya da su Sadiya ta kai. Hajiya Maryam kaɗai aka bari wacce za ta ci gaba da kula da Safna suka koma gidajensu cike da kayan arziki. Cikin amana da dattako Hajiya Maryam take kula da Safna da Arif ɗinta. Gefe guda kuma tana jin daɗin zama da Jalila tun wajen aikin Safna ya warke domin sati biyu tsakani suka koma asibiti aka duba ta. Aka duba ta ita da Arif aka tabbatar da babu matsala. Nasir kuma yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen inganta iyalansa da ababen more rayuwa sai kuma duka kulawa da ta koma kan Jalila ita da take da juna biyu. Ranar da Safna ta yi arba'in Hajiya ba ta yadda ta ƙara ko kwana ɗaya ba, ta ce za ta tafi, dole suka kyale ta bayan Nasir ya haɗa mata sha tara ta arziki suka kai ta har ta sha suka sa ta a mota dukkaninsu suka rabu suna ɗaga wa juna hannu Safna da Jalila har da hawaye saboda sabo da ita ita kanta Hajiya Maryam ɗin ta yi kewa sosai domin sun saba da juna gaba ɗaya zaman su cikin aminci da soyayya suke gudanar da shi Arif kam kamar Jalila ce ta haife shi saboda komai ita ke masa kama daga wanka da rainansa tsakaninsa da Safna sai dai in nono zai sha. Safna ta yi ta yi ta bari amma ta ki. Dole Nasir ya ce ta kyale ta kawai tunda dai ta ki bari su tausayinta ma suke ji ganin ita ma gata da ciki wanda har ya kai wata shida amma ita Jalila ba ta jin nauyin jikinta. Ita da Hajja koyaushe cikin waya suke yi tana gaya mata ta dinga motsa jiki domin samun sauki wajen haihuwa. Bayan shekara ɗaya Tuni Jalila ta haifi ‘yarta kyakkyawa mace wacce ta ci sunan Hajja kuma da Hajjanta suke kiranta. Kamar yadda Safna bata koma Kano ta haihu ba haka Jalila ma bata koma Gwarza ko ta haihu ba a garin Bauchi ta haihu. kuma a cikin ɗakin ta haihuwar ta zo mata domin ta zo mata da sauki sai dai daga baya ne suka je asibiti aka duba ta ita da jaririyarta mai kama da ita sak kamar tana karama wani karan ma hajiya maryam ce ta dawo ta yi wa jalila wankan jego wannan alherin na hajiya sahura ne abin kuma ya yi wa hajja daɗi sosai domin tana ta fama da zillumin wa za ta tura ta zauna a wajen jalila tana shirin kiran mariya ne jalila ta kira ta ta shaida mata zuwan hajiya maryam ta ji daɗi sosai har sai da ta furta wa hajiya sahuran ita ma jalila nasir ya yi mata kamar yadda ya yi wa safna ita ma an yi suna cikin kwanciyar hankali da kuma farin ciki yan uwa sun zo kuma sun nuna mata kara hajja da malam ibrahim babu abin da za ta ce musu sai godiya haka ma mahaifinta da innarta mariya uwa uba kuma gwarzanta wanda ba ta da kamar sa wato nasir ibrahim gwarzo haka suka taru suka ci gaba da renon 'ya'yansu cikin soyayya da kulawa tuni suka yi musanyen 'ya'ya jalila ita ce uwar arif ita kuma safna ta karɓe hajja tana wajenta nasir bai ce musu komai ba shi dai nasa ido ne ta ko'ina ya gama samun farin ciki dukkaninsu sun yi wani irin kiba sun canja kamar ba su ba nura da sadiya tuni suka daidaita kansu har iyaye sun shiga ciki an saka rana wata uku kuma tare aka saka da na sagir wanda suka daidaita shi ma da safina shirye-shiryen yana ta kama daga kowane bangare suna ta shirin zuwa kano da gwarzo domin nasir ya tamfa tsakatan gida a garin gwarzo inda suke sauka idan sun je tunda yanzu yana samu sosai bikin su nura ya rage sati ɗaya. Jalila ta fara gano tana da shigar ciki ko da ta je ta samu safina da maganar ita ma take gaya mata ga halin da take ciki ita ma tana ganin ciki ne gare ta saboda suna son tabbatarwa ba tare da gaya wa Nasir ba hakan yasa suka tafi asibiti aka yi musu test aka tabbatar musu dukkaninsu suna da shigar ciki na sati goma sha uku suka kalli juna cikin firgici har suka koma gida ba su samu mafita ba Jalila ta ce gwanda ke anti Safina Arif dina ya shekara ni fa Hajja ko wata goma bata kai ba yanzu ne take cikin wata na tara damma tana da sauri da kuma girman jiki ne hakan yasa ta fara kama abu tana miƙewa ita kuma safna ta ce duka ba gwarar jalila daga arif har hajja ba su da ƙwari haka suka dawo gida sun kasa tsaye da mafita lokaci ɗaya kuma suna ƙoƙarin tunano ranar da suka samu ciki a lokaci ɗaya wata rana ne da Nasir ya ce kowace zai yi rabin dare a ɗakinta kuma suka yarda farkon dare ya yi shi ne ɗakin Safna ƙarshen daren kuma ya yi shi ɗakin Jalila kuma kowace sai da mu'amala ta shiga tsakaninsu. Tuna hakan da suka yi yasa suka kalli juna suna murmushi. ba su sanar da Nasar ba, haka ya dawo gida cikin farin cikin ya samu ƙarin girma da canjin wajen aiki, an mai da shi babban reshen bankin First Bank da ke Kaduna. Da farin cikin haka ya shigo, amma daga Safna har Jalila suna zaune sun haɗe rai, ‘ya'yansa suka isa gare shi suna mai oyoyo. Hajja ya fara ɗauka ita da kafin ta ƙara so sai ta fada a ƙasa saboda tafiyar tata ba ta tsaya ba ba kamar arif ba ne da yake takawa zuwa ko'ina sai da ya ɗauke ta kana shi ma ya sabo shi ya karaso cikin falon yana kallon zaratan matan nasa waɗanda suka harɗe rai kamar hadarin da ya haɗu yana neman zub da ruwa cikin mamaki yake kallon su yana faɗin matan nasir ya aka yi ne me ya faru naga kamar kuna haɗe rai babu fara'a ba wace ta yi mai magana sai ma miƙa mai takaddun da ke hannunsa suka yi cikin mamaki ya sauke hajja yana zama bisa kujera takardar hannun safina ya fara karba ya karanta kana ya koma ya karbi na jalila ya karanta dagowa yana kallon su su ma suna kallon sa cikin marere cewa Dariya ya kece da shi ya miƙe ya ɗaga ‘ya'yansa yana juyi da su yana faɗin alhamdulillah. Allah mun gode maka mai kyauta da ƙari a lokaci ɗaya na samu kyautar albishir guda uku Allah mun gode maka da mamaki suka kalle shi kafin safna ta ce uku kuma yana dariya ya kalle ta ya ce eh mana yanzu nan na samu takardar ƙarin girma da kuma canjin wajen aiki zuwa babban reshen mu da ke Kaduna yanzu haka ma na zo na tarar da ku ne ku fara yin parking daga bikin Nura Kaduna za mu wuce gaba ɗaya a tare suka miƙe suna murna suka rungume shi suna farin ciki kafin safna ta shagabe fuska tana faɗin di ya dago yana yana kallon ta yace ya Jalila ma ta ya fito shi tana faɗin mijin Jalila ita ma kallon ta yace ya aka yi sai duka suka kalli juna suka haɗa baki wajen faɗin ka yi haƙuri mun zubar da cikin jikinmu gaba ɗaya saboda yaranmu ba su yi ƙwari ba ido nasir ya zaro ya raba su da jikinsa yana faɗin what da wani uban ƙarfi wanda sai da su arif suka razana baya suka ja dukkaninsu suka saka masa dariya sannan kowacensu ta shafa cikinta cikin dariyar farin ciki suka ce april suka faɗa suna mai dariya jagale ya yi bayan ya sauki ajiyar zuciya ya kalle su yana faɗin dole na ne na hukunta ku ina farin ciki amma kun tsorata ni ya faɗa yana rarumar filan kujera yana faɗin arif kai ma ɗauko naka ke ma hajjata ɗauko taki mu tare yau mu tara masa gajiya haka yake ta faɗa yana dariya ganin haka yasa shi ma arif ya ɗauko nasa suka bi su safna da gudu wanda suka rike hannun junan su gamgam sai faman zagaye suke a falon suna dariya hajja kawai suka bari a gefe ta faɗi tana kuka cikin dariya nasir ya dakata ya ɗaga ta sama yana faɗin sorry mamata bata fuska ta yi irin na shagababbun yara dariya safna da jalila suka saka har da tafawa nasir ya juyo suka haɗa ido sai suka yi wa juna raɗa suka ƙara saka dariya tsayawa yana kallon su ya ce mata biyu kam akwai munafunci jid da kuka haɗu kuna wani faman gulmata ya faɗa yana mai riƙe baki dukkaninsu suka murguɗa mai baki suna faɗin wai gulma sannan suka juya suka shige ɗakin safuna har da turo kofa baki nasir ya saki bai samu zarafin magana ba arif ya riko kafarsa yana jan su alamun su ma su shige ɗakin su bai ya gaddama ba ya ɗauke su suka nufi ɗakin sa yana faɗin mu ma mu shige namu ɗakin arif sai yau na ƙara yarda cewan ɗa namiji na ɗa namiji ne haka suka shige ɗakin yana ɗauke da 'ya'yan nasa mai sauraro A nan muka kawo ƙarshen karanta muku wannan littafi mai suna Matar Nasar wanda Aisha Muhammad Alto ta wallafa da fatan kun ji daɗin yadda wannan labari ya zo muku. Fatan ma kowane lokaci shine ku yi aiki da faɗakarwar da ke cikin labarin. Aka san haka kuma sai ku watsar da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana idan akwai kurakuran da muka tafka a cikin wannan littafi. alkhairan da ke cikinsa kuma Allah ya sada mu da shi ga baki daya. Godiya ga mawallafiyar wannan littafi Aisha Muhammad Alto, bisa da ta ka mana wannan littafi mai cike da ɗanban faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Kamar da muka saba, muna dakon sakonninku dangane da abin da kuka fahimta ko kuma abin da ya burge ku ko ma abin da ya bata muku rai a cikin wannan littafi na matar Nasar. Kada a manta a rubuto cikakken suna ta yadda za mu samu damar karanta sakonnin yadda ya kamata. A madadin Mujtaba Abdulrahman da kuma Abdul Abdulbasid Abdulmumin waɗanda suke tsayawa tsayin daka don ganin shirin ya zo gare ku yadda ya kamata. Sunana Zainab Mai Agogo nake cewa sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon shiri na gaba. Ma'assalam. Kubanci muradin zuciya za a baka tashar wayin ta YouTube. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wayar